This is the voice of America. The following program is in Hausa. Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ne a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryensa kan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin shirye-shiryen nan kai tsaye ta tashoshin rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da alol da kuma niyya dukkan sa zangon fm kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Ladan Ibrahim a yau da sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin gabatar da shirin a daidai wannan lokaci. Shugaban kwamitin kudi a Majalisar Dokokin Jihar Adamawa ya yi magana kan cewa akwai buƙatar su tsige shugaban kakakin Majalisar Dokokin Jihar dangane da yadda ke tafiyar da ayyukansa. Za mu kawo muku shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed. Hannan ku saurari sharhin da wasu jaridun Arewacin Najeriya suka yi a makon nan. Daga bisani mu kawo muku filin ra'ayi daga bakin mai shi. A halin yanzu ga labaran duniya. Tare da sallama. wani babban jami'in majalisar ɗinkin duniya ya ce ƙasar burundi na dab da afkawa cikin wani mummunan rikici don haka yana kira ga kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da ta gaggauta yin wani abu a kai a cikin jawabin da wannan jami'in ya yi wa majalisa a ranar litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ya ce mutane 240 ne aka kashe a ƙasar ta burundi tun daga lokacin da aka fara zanga-zangar nuna kyamar ƙin gwamnatin a cikin watan afrilu kuma kusa kuma kusan kowane dare sai an ga gawar mutane a kan titi zaid ab al hussein ya ɗora laifin yawancin tarzoman a kan 'yan sanda da jami'an tsaro masu tattara bayanan sirri hadi da jami'a mai mulki sai dai kuma ya ce ya lura ana kashe wasu masu adawa da gwamnati ke kashewa al hussein ya bayyana damuwarsa cewa wannan rikici na iya rikidewa ya zama na kabilanci don haka ya bukaci majalisar da ta gaggauta ɗaukan mataki domin gudun gujewa komawa a gidan jiya. domin ko dai an kiyasta cewa mutane dubu ɗari uku suka mutu a lokacin da ƙasar ta kwashe shekaru goma sha biyu tana yakin basasa wanda sai a cikin shekarar dubu da biyar ne aka shawo kan aka kawo ƙarshen sa wasu mutane dubu ɗari takwas ne aka kashe a shekarar alif ɗari tara da casa'in da hudu lokacin kisan kiyashin da makwabciyar ta ruwanda ta yi ƙoƙarin ganin sai sun share lahirin 'yan ƙabilar tuzi a cikin ƙasar. jamhuriyar afirka ta tsakiya wacce yaƙi ya daidaita ta tsayar da ranar 27 ga watan disamba a matsayin ranar da za a gudanar da zaben shugaban ƙasa da kuma na ƙyan majalisa jama'ai suka ce za a yi zagaye na biyu na zaben idan buƙatar hakan ta taso ranar 31 ga watan janairu to sai dai kafin wannan zaben za a jefa ƙuri'ar wato za a yi ƙuri'ar raba gardama ranar sha uku ga watan disamba game da shirin canza dokar ƙasar cikin abubuwan da hakan zai yi har da gyara ga batun wa'adin shekaru biyar sau biyu na shugaban ƙasa da farko an tsara za a gudanar da zaben ne a tsakiyar watan oktoba amma sai aka ɗage sakamakon tashe-tashen hankula da suka auku a bange babban birnin ƙasar ƙasashen duniya ne suka matsa wa ƙasar lamba cewa ta gudanar da zaɓe domin samun zaman lafiya wanda ke sahun gaba a muhawarar da jam'iyyar republican ke yi na tsayawa takarar shugabancin amurka ya ce za su daidaita tsarin kuɗin shiga ba tare da ƙarin albashi ba dan takarar ya yi wannan kalamin ne a lokacin da suka taru birnin milwaukee a wisconsin inda suka gudanar da wannan muhawara mashahurin ɗan kasuwan nan donald trump ya ce haraji da albashi sun yawa wanda hakan ya sa amurka ba ta iya karawa da sauran kasashen duniya a wata sanarwar da aka fitar baya bayan nan kafin muhawarar tasu ta jiya trump shine kan gaba sai likitan kwakwalwar nan dr ben carson wanda ya ce duk wani karin albashi yana zuwa ne da karin rashin aikin yi musamman ma a cikin al'ummar bakar fata shi ko santan jihar florida santa marco rubio ya ce ne akwai buƙatar sake fasalin kuɗin haraji da na albashi domin inganta rayuwar miliyoyin amurkawa yan jam'iyyar su takwas ne dai suka gwabza a wannan muhawarar da aka yi jiya Ƙasar Rasha ta ce za ta ci gaba da daina zirga-zirgar jiragen sama tsakanin ƙasar da kuma Masar har na tsawon watanni domin matsalan tsaro da ya addabi tashoshin jiragen sama na ƙasar ta Masar. Wannan dai ba zai rasa nasaba da haɗarin da ya faru ranar 31 ga watan Oktoban da ya shige ba ne, wadda inda jirgin fasinja na Rasha ya yi haɗari a zirin Sinai kuma ya halaka ɗaukacin mutane mai tanda 24 da ke cikinsa. shugaban ma'aikatar fadar kremlin sage inovic ya ce ya yi wannan furcin ne yayin da ƙwararru ke ci gaba da binciken dalilin faduwar jirgin na ƙasar rasha a kuma dubun dubatan 'yan yawon bude ido daga ƙasar ta rasha da na yammacin turai ke ficewa daga ƙasar ta masar nan da nan dai ba a tantance irin tasirin da matakin da rasha ta ɗauka zai yi ga ƙasar masar ba wacce take wato a lokacin tana samun kuɗin shiga akan wannan al'amari sai dai masu kula da al'amuran yau da kullum sukinan sun bayyana cewa akalla kashi ɗaya cikin uku na masu halartar wurin yaren yawon bude ido da ke ƙasar na masar suna fitowa ne da ƙasar ta rasha labaran duniya ke na gama ji daga nan sashen hausa na muryar amurka Majalisar Dokokin Jihar Adamawa ta tsunduma cikin wani sabon rikici kan fasalin kuɗi naira miliyan dubu goma sha ɗaya ga Ibrahim Abdulaziz da rahoto. shi dai wani rikici da ya taso na da nasaba ne da batun wasu kudaden naira biliyan goma sha ɗaya da gwamnatin jihar ke son kashewa a wasu ayyuka na musamman da kuma batun rancen kuɗin da gwamnatin tarayya ta baiwa jihar domin biyan albashin ma'aikata wato bail out lamarin da ya kai 'yan majalisar gayyatar kwamishinan kuɗin jihar to sai dai kuma yan da 'yan kwamitin kuɗi na majalisar ke gudanar da ayyukan bincike game da waɗannan kuɗaɗe kwazam sai ga sanarwa daga kakakin majalisar dokokin jihar adama rabu kabiru mijin yawa na cewa ya rusa 'yan kwamitin batun da shi ko shugaban kwamitin honar ba abubakar abdulrahman ke cewa ba bi ka'ida ba kwamiti na majalisa ba ta rusa ta kwamiti na ba shi speaker zo na ya announcement announcement kuma announcement kuma ba doka ba ne announcement kamar faɗa mutane ne dole ne in zaka cire zaka dissolving eh, kwamisai akwai wanda muke kira selection committee wanda da clerk na house shine secretary za a zo na a yi meeting akwai leaders gaba daya suna cikin members na selection committee wanda sun ce uh, wasu suna yin kanci annan annan da yunkurin da wasu ku kuke na kutsi ga kakakin majalisa a yanzu kan kaman tsigege ne don aikin da yake ba daidai ba bai san aikin ba ma sam Mm, tun da yana bai san aiki ba mai amfani shi mu kuma gaskiya wanda bai san aiki ba ba mu aiki da shi ba na ni kuma ba za a saci ko naira ba eh, ina kan bakana don mun ce commission ya gaya mana wani dokoki ya kamata a biya wannan kudi su ba da waye kamata a samu biya to an ce tun da yana magana haka ba su a biya mutane ana kame kame ce na ce to a kawo yanayin da central bank din suka faɗa ya ya kamata biya sun kasa fitarwa sun kare fur sun ajiye yanzu an bani an hana ni ba su aiki na to sai dai kuma a martanin da ya maida shugaban kwamitin yaran labarai na majalisar dokokin jihar adaman Honorable Hassan Burguma ya ce ma ba haka zancen yake ba da majalisa za ta zantar da abu ba wai ofishin speaker ko a wata kwamiti ba a cikin planar aka zantar da abokan memba za ka je ka kira yan jarida ka ce abun da aka yi ba bisa ka'ida ba dama babu kayan da aka bi aka kawo ka committee ana announcing committee based on decision na selection committee selection committee ta baka wannan ita ta zauna yau kuma ta tarin cire ka menene babu wani magana da zaka ce ko ba kai ba ko ka yi laifi ko ba kai ba ita wannan selection committee tana da dama ta zauna ta ga speaker canja wannan canja wannan kuma ya ana yin shi kamar wato garan vowel amma wannan kiran yan jaridan da ya karya ta yan majalisa shine abun da ya daɗa kara mana ƙarfin gwiwa mu ce to ita wannan kwamitin mu ɗauke ta mu ba principal officer su rike ma gaba daya zuwa nan gaba kaɗan za mu sake wata kwamiti za a yi announce in Allah sa shi din ne to in kuma su din ne to in wani za tun dai ka daga kakakin majalisar dokin jihar Adaman Kabiru Mijenwa ya ce fa su fa ba sun zo yin faɗa ba ne mun riga mun gaya mutane mu ba mu zo don mu yi gwamna ba ba mu zo don kuma mu yi fada ba mun zo ne don mu yi aiki mu canja adamawa state mu mai da ita eh, eh, wuri ne na jama'a kowa ya zo ya ci albarkaci kowa kuma ya zo abun da aka ce a yi wa gwamnati ta yi wa mutane a yi musu. Sautari da da yakan zargi wasu 'yan majalisun dokoki da zama 'yan amshin shatan gwamnoni to koya ma dangantaka take a tsakanin gwamnan jihar adamawa sanatu muhammadu Bin bindo jibrila da 'yan majalisa dokokin jihar wannan ita ce tambayar da na yi wa gwamnan adamawan. abun da ake samu matsala da majalisa in in gwamnati ba sa ba su hakkin su ne to ni na kasan dai senator ne ni ma dan majalisa ne da so dole ne za mu kyautata musu yanzu dai an zo da ido ne a ga yadda wannan sabuwar dambarwar za ta kare baya yayin da wasu 'yan majalisar ma ke shirin kawo sauyi. Ibrahim Abdul Aziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. To sai a ci gaba da shakata da wannan fefe kafin mu kawo muku shirinmu na gaba. Karkala ko, ko,

Ọ̀nẹ́lápọ̀ ọ̀dọ́ ní èdè àpọ̀. Muhammadu wapọ̀ Usmanu. Muhammad Muhammadu wapọ̀ Usmanu. Dọ́kàwọ̀ ti jáwọ́tì. Wọ́tà mátà mọ́ tàdí fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́. Dẹ̀rẹ̀ àtàmáwá. Adamawa Ta gaida farmala. Kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC karfe biyu da minti goma sha ɗaya na dare ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirin Garabci zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. ko kuwa za ta bazzana a garo ka wanda ka so bukata. Yanzu kana gano goben daga nan zuwa safiya zuwa a wahar kana gano ka kammala wannan al'amarin. An ka duba garin Kano, ga wani nan ana ce mata ita ya karabi. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa. sai dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN din sannan shi kuma kuna da MTN eh dan ubanka ce gidan iska dan ubanka in aljanni ne kai ka ce baka san inda nake ba jama'a assalamu alaikum a yau dai za mu koma ne ga batun wasu 'yan damfara da suka addabi jama'a da sunan waisu aljannu ne domin su raba su da dukiyoyinsu a shekarun da suka shige mun gabatar da wasu irin waɗannan 'yan damfara da suka nemi cutar wani bawan Allah mai suna Biliya a Sakkwato, kuma da alamar cewa wannan abu ya taimaka wajen nuna wa duniya cewar duk masu irin wannan kira a waya suna cewa su aljanu ne, to makaryata ne 'yan damfara. Kafin mu je ga jin wani bawan Allah wanda ya dan kwafa bakin wani ɗan damfara da bisa dukkan alamu na cikin waɗanda suka nemi yin damfara ma biliya a sakkwata shekarun baya bari mu faro da jin yadda wannan ɗan damfara yake kare muryarsa da farko a ya ce shi sarkin fadan sarki aljannu ne, sannan sai ya sake sauya murya a zaman cewa shine sarkin aljannu, daga baya kuma har ma yakan ce shine ɗaya sarkin aljanu. A lura da cewa a duk bayanin suna neman mutum ne da kada ya bari kowa ya san abin da yake ciki, wai har sai bayan sun bashi dukiya mai yawa, ko kuma dai a zahiri sai bayan sun raba shi da dukiyarsa. Ga sarki zai maka jawabi da za a gabata a wannan gari. Eh insha Allah da abin da za ka tashi da shi gobe. To abin da za ka yi ka yi ƙoƙari ka saurare shi bisa jawabin da zai maka. Ka zamanto kuma mai bin umarni da biyayya. Kuma ba mun da ka ta wannan bane domin a ka wato za magana da kai ne iya ta yanzu. Eh, in ka tashi wancan layin da na gaya maka shi za ka ci gaba da nema ka ji ko yawa yi mai sallama assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yaro ana lafiya alhamdulillah To godiya ta tabbata ga Ubangiji da ya sada mu da kai don mu ɗau amana mu don a gare amma duk abin da ka sani a duniya ubangiji ya ce da kullu shay'in adam ubangiji ya ce ya ma kowane abu lokaci kamar yadda ka sani ubangiji ya sharɗanta wa dukkan musulmi duk shekara ta duniya ya tsarkake dukiyar shi abin da nake so na gaba ma in Allah ya kai mu gobe wato abin tausan wannan tubado ko so a ƙara yin himma a ƙara yin azama a kammala don a sauke haƙƙin waɗannan masu wannan tubado dukiya za ta bazzana a gare ka irin wanda kake bukata yanzu kana gano gobe daga nan zuwa safiya zuwa a zahar Kana ganin ka kammala wannan al'amari. To, da sarkin aljanun karya ɗan damfara ya ga alamar duk ƙarairayi da ayoyin da ya ta janyowa ba su biya bukata ba, sai aka ce to ga ɗaya sarkin aljanu nan za ta masa magana domin ta nuna masa cewa masu kuɗin arewa da aka sani irin su Isiyaka Rabi'u, Alhassan Ɗantata, Muhammad Indimi da dai sauransu duk wai ita da kanta ne aka tura ta kai musu dukiyar nan. ƙasa ƙanta kuri guda ƙasa mana zuwa. Insha Allah. Na. Bisa ga waɗannan tsirrika ba don komai ba na gaya ma mutum casa'in da tara muke ɗauka ko? Eh. Dari babu ɗaya na gaya maka har yanzu ba mu kai rabi ba ko? Eh. ƙauna da aminci da take mu da kai dole ba dana ka ba. Sai na na shiga cikin al'amuranka na shiga cikin cikin danginka na shiga cikin yan uwanka na shiga cikin abokananka kai har ma wanda baka sani ba zan shiga cikin su da ikon Allah za su ɗaukaka za su samu arziki za su samu daraja. An ka duba garin Kano ga wani nan ana ce mata isiya karabi. Eh. To wannan isiya karabi din shi ma'amala can shi kansa rabi eh. da mahaifina. Eh. To shi ma ni ne wanda ba zai taɓa ba wani zobe na je na kai masa. Haka ne. Ga su shi inda an kaje Maiduguri. Ga shi nan gidan wani ana ce musu alasawa. Eh. Wannan alasa din cin kafin ya rasu na tara suna mu'amala da mahaifina. Ka rufe jawabi na ko? Eh, Allah yadda. Ka yi wa Allah godiya. To a kwanan nan kuma sai waɗannan 'yan damfara suka shiga hannun wani bawan Allah mai aiki da hankali kuma wanda ya fi su dabara wanda bayan da suka kira shi ya tuna da abin da ya faru a Sokoto sai ya danna abin ɗaukar magana ya sake kiransu. alaikum. Wa alaikum salam. Barka dai baban. Barka dai. Amin yi na lafiya. Lafiya da. Yawwa da Allah. Ya ibada. Alhamdulillah mun gode Ubangiji. Ya kokari. Mun gode Allah. Dama maganar da aka yi na ci wata magana da aka yi na rabon ruwa. Aka yi magana eh. da sahiyar za a kira zan kira ajiyar da za a yi. Eh, ka je za ka iya. In sha Allah zan iya. In Allah yadda. In sha Allah zan iya. ta yi alkawari in Allah yadda insha Allah karshen auren ginshe mu duk abin da muka ce duk abin da babu Allah babu manzon Allah kada Allah nuna mana shi gaskiya ne duk abin da babu Allah ba ku san shi tare da Allah Allah kar ka nufe mu da shi amin amin lalle kan idan ka aure ɗan mu lalle kan za ka samu gata na duniya ubangiji Allah samu dace domin duk wani abu da ka sani ko a cikin ku bil adama kamar yarinya ce aure ku kan kokari ku ta mata daidai da ta. gaskiya ne lalle kan kuma za mu ta maka ubangiji Allah samu dace da manzon Allah sallallahu rasulullah wasallam da haka mun yi nazari mun yi komi saboda haka mun maka sauki to da abin da ka sani sauki wanda duk ya sauƙaƙa wani Allah ce shi zai sauƙaƙa mashi. Gaskiya ne. Wanda duk ya kwantata min wani tsananta wani ubangiji ce shi ne mai tsananta masa da kansa. Gaskiya ne. Haka ne ko ba haka ba. Hasanan ne gaskiya ne. To Allah ka ba mu ikon kyautata ba. Amin amin. Amin amin. Saboda haka abin da za ka bada sadaki dubu tayya goma dubu to ubangiji Allah ya sakar alheri abin da zaka bada ke Allah ya sakar alheri saboda haka yanzu kana da ikon bada ta yanzu insha Allah kana da ikon bada ta insha Allah saboda haka za ka sai wannan abun magana sai mu kwantar da shi sai mu ba yara su je su so mana abin da muke su so mana daidai da shi na sadaki. To. An Allah ya daga nan zuwa rufe shidda. Eh, za mu gaya maka an kammala daura aure ga yadda za a yi ga yadda za a da yadda za a yi da yadda za ka ringa haduwa da matarka ido da ido to da zobe da za mu sa ta baka akwai kyautar zobi da wasu abubuwa da wanda ba za mu faɗa maka ba sai lokaci ya yi to to ubangiji Allah mu dace za ka dinga ganin abin ta gaba gaba ta ka gaba da gaba albarkar manzon Allah ba tare da shi ba cikin darajar manzon Allah to ubangiji Allah mu dace saboda haka za ka sai wannan abin magana na adadin ta ma goma to sai a rubuta sai a turo shi sai mu fasar da shi sai mu sai abubuwan da za mu saya maimakon wannan da. To. Eh. To ta ina za a tura shi? Ta wannan layi ma'ana wannan kati kati ne MTN. To. Eh, za mu baya ra su je su fasar da shi. To shi dama shi kuma cikin aljannu akwai MTN ɗin. Ye? Eh? Shi kuma kuna da MTN. Ye? Eh dan ubanka. yi dan iska sarkin aljannu ya ce dan ubanka kai ni baka dauka fakarai ka mance ka mance daukar da kuka yi da wani a Sokoto ina jin ka hirar da kuka yi da wani a Sokoto kai in dan ubanka in aljanu ne kai ka ce baka san inda nake ba har kana magana in ɗebi kasan masallaci kasan masallacin ubanka mm-hmm. dan iska mm-hmm. ina jin ka in har kai kai aljanun kirki ne in akwai abin da ka iya maka yamin wai har zaka wani wata ma talatin wai dubatayya baka ma san dubu ba kai ga dan iska amma ka san NTN wannan iskar da kuke insha Allah asirin ku zai tuno za ku zo hannu yan iska sai ji dan iska <laughs> Ma sauraro kun dai ji wai shin aljani ma zai iya daga waya ya kira mutum bincike da muka yi da waɗanda suke da ilimi na wasu abubuwa masu kama da haka hmm. sun tabbatar mana da cewa aljani dai baya ma amfani da waya gaba daya hmm. duk wanda ka je ke cewa zai kira ka da waya ya canza murya ko shi aljani ne to dan adam ne wanda yake ɗan damfara hmm. amma ba aljani ba ne za mu yi muku cikakken bayani a shirin mu na gaba. sai a kasance tare da wannan tasha ranar litinin cikin shirin safe domin ci gaba da jin wato ci gaban wannan shiri. Yanzu kuma ga Mustapha Nasir ba tsari da sharhin da wasu jaridun arewacin Najeriya suka yi a makon nan. Da babban labarin jaridar Daily Trust za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya. Jaridar dai ta ba da labarin cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya tsige shugaban hukumar yaƙi da masu ɓata dukiyar ƙasa a Najeriya EFCC Musta Ibrahim Lamurde tare da mai gurbin shi da Mr. Ibrahim Mustapha Magu a matsayin shugaban riƙu na hukumar ta EFCC. A bangare guda kuma jaridar ta Daily Pros ta ba da labarin cewa shugaban sojojin Najeriya Laftanar Janar Tukur Burtai ya ziyarci sojojin da ke fafatawa da 'yan ƙungiyar Boko Haram a jihar Borno. Sannan kuma sojojin sun ƙara lalata wasu sansanin 'yan ƙungiyar Boko Haram a can jihar Borno. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawalin cewa ba zai yi katsalandan ba a cikin harkokin hukumar zaben Najeriya. Wannan shine babban labarin jaridar leadership. Jaridar ta ce shugaba Muhammadu Buhari ya furta haka ne a lokacin da yake rantsar da sabon shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mahmud Yakubu. A can gefe guda kuma jaridar ta leadership ta ɗauko wani labarin da ke nuna cewa Majalisar Dokokin Najeriya za ta binciki kuɗaɗen mannan har dala Amurka miliyan goma sha biyar da ake zargin sun ɓace. A can cikin jaridar Blueprint kuwa ta bugo labarin cewa an sake cafke wani daga cikin 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin nan guda ɗari da hukumar sojojin Najeriya ke nema ruwa jallo. Jaridar ta ce an kama mutumin ne a wani shingen bincike da ke garin Maiha ta jihar Adamawa. A ɗaya gefen kuma jaridar ta Blueprint ta bugo labarin cewa tsohon mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin tsaro Kanal Sambu da Suki mai ritaya. ya maka gwamnatin Najeriya kotu saboda zargin da ya yi na cewa ana barazanar kashe shi. Ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar People's Daily ta ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ne yana shaidawa kotunan sauraron kararrakin zaɓe cewa da su hukunta duk wanda suka samu ya karya dokokin zaɓen. A ƙarshe da jaridar ta People's Daily za mu kammala da wani labarin da ke nuna cewa rundunar sojin Najeriya ta sanya wani kwamitin mutane biyar domin binciken sojojin da suka yi laifi a lokacin zaben shekara ta 2015 da ya gabata. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. karfe uku karfe biyu da minti ashirin da hudu sashen hausa na murya amurka ke magana a halin yanzu kuma ga filin ra'ayi daga bakin mai shi assalamu alaikum sashen hausa na voa mai magana ismail ahmad yalwa daga ingil jihar yoban najeriya don allah voa ina son ku bani dama sun yi tsokaci a kan shugaba muhammadu buhari ga shi mun yi sak amma mun tsaya cak ganin irin wahalar da talaka ya yake sha a ƙasar nan ya kamata shugaba muhammadu buhari ya lalubo hanyoyin da talaka zai samu sauƙi saboda akwai babban ƙalubale a gare mu ga rashin ciniki ga talauci ga tsadar rayuwa ya kamata shugaba muhammadu buhari ya yi ƙoƙari wajen samun mana da hanya mai kyau wannan talaka zai ji daɗi ya san ya zaɓi gwamnati mai adalci ya san ya zaɓi gwamnati mai tausayin talakawa na gode wannan shi ne ra'ayina assalamu alaikum Sashi a na murya amerika mai magana alhaji musa american suya kebin najeriya mazauni owari ina aika sakona ga 'yan majalisar tarayya da 'yan majalisar wakilai da 'yan majalisar wakilai shin sun je ne don su bata ma janar muhammadu buhari kima ko ko sun je ne don su taya shi aikin kasa ne ko ko sun je ne don su bata mai aikin shi don a samu matsala a aikin janar muhammadu buhari to karya kuke yi karya kuke yi ba ku iya komai in allah su yarda duk wani bakin da za ku sa buhari ya samu matsala ga aikinsa don saboda mun san akwai yan adawa a cikin wannan amari daga cikin apc da ma akwai yan apc na gaskiya akwai yan apc na zalunci akwai yan apc waɗanda ba don allah sun gaje jam'iyyar buhari ba idan sun je don allah wannan kuce kuce su ne masu rinjaye tun farko farko lokacin da majalisar apc ta kama rinjaye me yasa ba su kawo dokoki ba sai da wuri ya kule musu sai da haka ta lalace da su tsoron allah mu dai mun kai su ne wannan wurin allah ya kai su da cewa mu talakawan najeriya idan mu tara ba za mu kuma kwamiti na matasan najeriya a kowane fanni mu dawo da kowane wanda ke warkintar mu a gida idan mun ka gane shi mutumin banza ne mu samu mutumin kirki mu aza a wannan wurin bai kamata su suna mana walakanci ba suna cimma kashin kaji ba ga abin da ya damu mai a kasa amma su suna mutane kowa da rigima da ba mu ta don suna da rashin tunani da rashin wayo ku gyara ku ji tsoron Allah ba mun kar ku za wannan ba da don ku yi mana yaya ba mun kar ku ne don ku a aiki ne Allah ya sa su gane Allah ka ba Najeriya zaman lafiya assalamu alaikum mai magana Alhaji Musa American suya ke Najeriya masu aro ga shirinmu na ƙarshe kafin mu sallama da ku baki ɗaya. Wani babban jami'in Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ƙasar Burundi na dab da afkawa cikin wani mummunan rikici, don haka yana kira ga kwamitin tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ta gaggauta yin wani abu a kai. a cikin jawabin da wannan jami'in ya yi wa majalisar a ranar litinin shugaban hukumar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ya ce mutane 240 ne a kashe a ƙasar ta burundi tun daga lokacin da aka fara zanga-zangar nuna kyamar gwamnati a cikin watan afrilu jamhuriyar afirka ta tsakiya wacce yaƙi ya ɗaiɗaita ta tsayar da ranar 27 ga watan disamba a matsayin ranar da za ta gudanar da zaben shugaban ƙasar da ma na 'yan majalisa jami'ai suka ce za a yi zagaye na biyu na zaben idan bukatar hakan ta taso a ranar 30 ga watan janairu to sai dai kafin wannan zaben za a jefa kuri'an jin ra'ayin jama'a ne a ranar 13 ga watan disamba game da shirin canza dokar kasar ciki cikin abubuwan da ake sa ran a gyara ko har da batun wa'adin shekaru biyar sau biyu na shugaban kasa da farko an tsara za a gudanar da zaben ne a tsakiyar watan oktoba amma sai aka ɗage sakamakon tashin hankali da aka yi fama da shi a bangui babban birnin kasar wanda ke sahun gaba a muhawarar da jam'iyyar republican ke yi na tsayawa takarar shugabancin amurka ya ce za su daidaita tsarin kuɗin shiga ba tare da ƙarin albashi ba To ma da haka Allah kawo karshen shirin na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jimu da wani sabon shiri ciki har da shirin himma ba ta garago da shi ladan Ibrahim a ke gabatarwa. Kama na madadin duka abokan aiki musamman shi ladan a yawa da ke bahira da yodone da kula da akin gabatar da shirye mu da ma injiniya Malam Charles Hall a nan ne sahabu Imam Ali zan ta yin sallama da ku sai an jima mu zama lafiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.